ga macen da ta ya buɗe kin san dai babu babu daɗi a ce miji ya zo cinki yana zura bura tana shigewa sirrif a cikin gindinki ki nemi ta zargade ta zargade yana da amfani wa mace musamman gurin matsi kuma yana ƙara wa mace ni'ima zai matse ki idan kika samu ta zargade ki nemi ta zargaden ki ki samu ruwa mai zafi tafashashen ruwa ki ɗibi cokali ɗaya cokali ɗaya na tazargade ki zuba a ruwan ruwa fa daidai 1 lita ko 2 lita da za ki iya zama a ciki sai ki sa shi a wannan ruwan zafin idan ya ɗan huce daidai inda za ki iya zama ki zauna a ciki ya shige ki ya gasa ki ya shige ki sosai ya gasa ki in ya gasa gurin in ya yi sanyi sai ki zubar ki ɗaure jikinki da ruwan ɗumi ki samu almiskinki ko fari ko ja kowane mana yi ki kasance mai yawaita sani yin amfani da almuski a gabanki gindinki na buƙatan gyara rai kika saka kika goge su lafiya kalau ki samu ɗan kanin farinki kanin fari dai amfanin shi na da yawa kin sani kika jika kanin farinki idan kika jika ya kwana za ki iya ki dinga jika kina sha za ki dinga komai ma zan zo dai zan yi bayani akan amfanin Eh, fari wa mace amma ki tabbatar yanzu kina wanke gindinki da wannan ta zargade din yana gyara gindi mata gindinki ba zai bude yi fayayau ba zai dawo miki da martabarki da ni'imarki ta mace mai amfanin mace baki da ni'ima gindinki yana bushewa kandadas baki sa idan ki na bushewa ko a leɓen bakin ki ma za a ga da aga leɓen bakin ki yana yawaita bushewa an san baki da ruwa ban ce kuma kowa da kaga bakin shi yana bushewa bai da ruwa ba a'a yawancin idan kika ga bakin ki yana fiye bushewa ba lokacin zafi ba kowane da lokacin zafi da na iska da na sanyi ko koyaushe bakin ki na yawan bushewa kuma gindin ki yana bushewa baki da ni'ima baki da ruwa zaki ji namiji yana cinki kina jin zafi Kin na miki zafi ana cinki maimakon ki ji daɗi ke zafi kike ji to ba ni'ima kuma mata kun muna bari gindin muna lalacewa da infection ki wanke shi ki gyara sa ki nemi duk inda maganin infection yake ki tabbatar kina gyara kanki kina wanke gurnan kina shan magunguna waɗanda ba su cutar da ke wanda za su wanko miki da tun mara da komai su zubar. shine mace ke kanki zaki dinga jin daɗi a jikinki duk lokacin da kika hau kan mai gida sai dai ki ji ruwa kawai kina bugawa fatal-fatal kawai a cikin ruwan ni'ima amma namiji ya hau kanki yana cinki yana jin ki kandas yana ta burana ta gogan kasusuwa ke kanki kina jin zafi shi yana jin zafi za ki ga namiji baya sha'awan yin kusantarki baya sha'awan cin kwata-kwata saboda zafi yake ji gindinki ya bushe zafi yake masa ki tabbatar kina gyarawa ba wai yi bane a ce wai miji na cinki na miji na cinki sai ya sa wani cream sai ya sa cream saboda gurin ya bushe a'a ki dawo da martabar ki ta ya mace yana shiga kawai ya ji shi tsindin a cikin ni'ima ga gindin nan a matse kin tightening din shi kin matse sa ga ruwan daɗi na fitowa ki kanki ihunsa ma za ki ji daban ne yana canjawa yanayin yadda zai dinga ihu ma kin san kawai kina kai shi kololuwar inda ya dace